والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى مدين باهك يوم السلام عليكم ورحمة الله barkan mun sada a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da sha sha shida ne ga wata yau ko sha bakwai na arabiya na arabiya sha shida ga watan shida shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin maka zuwa madina wanda kuma shi ne yammacin na sha biyar ga watan takwas shekara ta dubu biyu da uku miladiya idan ba manta ba darasin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta saba'in cikin wannan sura mai albarka suratul mu'minun yau kuma za mu tashi farkon aya ta saba'in da ɗaya wannan kuma shi ne darasinmu na hudu a cikin wannan tura mai Allah shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو اتبعت ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم محرضون أم تسألون عنهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وبيجز ولو اتبع الحق أهواءهم إن دا أتي جسكيا ذات بي وسو ينزكا تنسو سوكا فري لفتدت السماء السماوات والأرض da sammai da ƙasa gaba ɗaya sun rushe sun lalace kharajat an ɗan al-mushahad da sai sama da ƙasa ta fita daga tsarin da muke ganin su akai yanzu na gudanan dare da rana cikin waɗansu awanni da mintuna sanannu tsararru da sai su fice daga cikin wannan tsari inda ake gaskiya ita ce son zuciyar abin da kafare suke so ma'ana inda duk abin da suka tafi suke suranta musu na sanya ma Allah kishiya da jingina masa da da jingina masa nakasa da sa masa kishiyoyi inda wahayi ya sauka da haka to da sama da kasa ma ba zan zauna ba dan suna adalci ne ke rike da su sanya ma Allah kishiya kuma zalunci ne jingina ma Allah mace ko da kuma zalunci ne kuma babu yanda za a yi zalunci ya rike sama ko kasa sai adalci ina fata an fahimta shine ma'anar wa law taba al-haqqu a la fasadat as-samawati wal ard da sammai da kasa gaba ɗaya sun lalace wa man fihin da wanda ke cikin su bal bari dai mun zo su su kuma dangane da ambatan su kawar da kai suke ba sa yin imani lafazin al a wannan aya an masa fasara iri biyu ko dai mu ce al wanda kishiyarsa shine al abin da yake mara da kyau albatil kenan alhaqu sai zanto gaskiya kenan ko kuma alhaqu ya zanto Allah domin alhaqu din suna ne daga cikin asma'ullahi husna yawma idhin yuwaffihim yuwaffihim Allahu dinahum alhaq wa ya'lamuna anna Allah huwa alhaq almubin ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو wa وأن الله هو العلي الكبير الحق سنة في أسماء الله الحسنى to idan muka fassara alhaqu cewa suna ne na Allah ma'ana da Allah zai bi wa san zuciyarsu da sama da kasa gaba ɗaya ta lalace da abin da ke ciki idan kuma muka ce alhaqu wato gaskiya kenan kishiyar barna ma'ana da wahayin da ake saukarwa ga manzon Allah wanda shine asalin gaskiya inda zai biye wa son zuciyar kafare abin da suke so shi wahayi zai rinka sauka da shi da sama da kasa gaba ɗaya sun lalace don su azzalumai ne sannan kuma tunaninsu ba mai kyau bane ko gurɓataccen tunani ne bal atainahum bi dhikrihim lafazin dhikrihim ko dai mu ce ambatan waɗansu malamai sun fassara shi da alfahar wa sharaf mun zo musu da abin da shine mutuncin su shine abin alfaharin su wato alqur'ani ne dan da alqur'ani ya sauka da yaran su su larabawa musamman kuma quraishawa da suka yi zamani da manzo sallallahu alaihi wasallam a makka da haka saukar da Alƙur'ani da yaran su an zo musu da abin da yake kimar su ne darajar su idan sun bi shine bal atainahum bi dhikrihim لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تأكلون وإنه لذكر لك ولقومك وسوف la لذكر laka أي لشرف لك وفخر لك ولقومك إلى فدامه fahim an zikirihim mawardun su ko kawar da kai suke yi dangane da zikirinsu ma'ana dangane da abin da yake mutuncinsu ne alfahari ne a wurin su inda sun bi sun yi imani da shi shi alqur'ani ne am tas'aluhum kharjan fa kharaj rabbika khayr am tas'aluhum kharjan shi tambayar su wani lada ne ai ajran alama jitum bi alama jitahum bi min iman tambaye su kake lada dangane da abin da kake isar musu da imani cewa sai sun biya kuɗi kafin su shiga musulunci sai sun ba da wani haraji sai sun ba da wani kuɗin shiga fa kharaju rabbika khair ai na ubangijinka shine mafi alkhairi saboda duk abin da wani zai baka baka tambaye su hakan ba ba ka da kaman zaka tambaye su domin kana da cikakkiyar matsalar cewa kharaju rabbika khayr ladan ubangijinka shine mafi alkhairi sama da abin da za a ba mutum a nan gidan duniya lafazin khar da kharaj kirawoyi guda uku ne a wajen akwai kirar am tasaluhum kharjan fa kharju rabbika khayr wato kirar abdullahi bin amir isyami kenan akwai kira'a ta biyu am tasaluhum kharajan fa kharaju rabbika khayr abdukum kisa'i kenan sai kirar am tasaluhum kharjan fa kharaj rabbik khayr wa dama kartani da al-kharj da al-kharaj duk ma'anar su daya abin da yake nufi al-ajr lada ko sakamako amma waɗansu malamai sukan bambance su ta fuskar lugha su ce khar daban da kharaj wato sai zanto kharj abinda ka karba ba tare da kayan wani aiki ba kharaj abinda kayan wani aiki sannan aka baka shi ka karba amma dai a hakikanin gaskiya ba wani bambanci tsakanin da alkhar da alkharat lugatani sahihatani wa qira'atani sab'iyatani lugogi guda biyu ne sahihai sanannu a cikin harshen larabci sannan kirawoyi ne guda biyu tabbatattu manzon Allah ya karanta kuma ya karantar da su fa kharaj rabbi khair wa huwa khairur raziqin ubangiji shine fiyayyen masu arzikawa. kila wani ya ya tambaya cewa shi akwai mai arzuta banda Allah ubangiji ta'ala shi ne mai arzuta kowa da kowa amma yakan arzuta waɗansu a wani lokacin da wasuta wani lokacin bila wasuta domin idan ya kaddara ka samu kaza ta hanyar wane Allah ne ya arzuta ka amma ya sanya wani ne ya zama mai wasuta to wani lokaci akan jingina arzutawa zuwa ga shi wasuta din ba dan kasancewa shi ne mai arziki ba hakikatan sai dan kasance masa ne wasita ina ba ta an fahimta Allah ya warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa dai ce urzuquhum ko arzuta su ma'ana suna iya arzuta wani ne amma ku zama wasita na arzikin su ya gangaro daga hannunku zuwa nasu bayan ya fado daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala wa al mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ma'ana dai idan an jingina ma Allah arziki to an jingina ne zuwa ga wanda shine hakikanin mai arzuta idan an jingina wani wanda ba Allah ba cewa ya arzutawa ne to an jingina masa ne dan kasancewarsa wasuta amma hakikanin arzikin na Allah ne to kaga kuwa da wanda ya zama wasuta da wanda shine mai arzikin hakika wanne ne yafi da haka cewa huwa khairur raziqin shine biyayyan masu arzikawa don su sauran wasu dane shi kuma shine mai arzikin asalata am tas'aluhum kharjan fa kharaj rabbika khair wa huwa khairur raziqin wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim wa innaka lalle kai wannan annabi mai girma la tad'uhum kana kiran mutane ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici mai kanke shine addinin musulunci wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirah amma waɗanda ba su yi imani da ranar ƙarshe ba ai bil ba'si was sawabi wal iqab ba su yadda ba za a farko za a za a farko bayan an mutu bayan an mutu ba su yadda ba da lada ba su yadda ba da ukuba anis siratal zakibun sukan kauce wata farkin gaskiya ne na shi nakibuna ya adiluna an sukan kauce wata farkin gaskiya da gangan sallallahu alaihi ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ولو رحمناهم إلا من جدنسوا وكشفنا ما بهم من ضر مكياي أبنك يتعلد na tutuwa na kunci kamar azuwa wato yunwa ينوى sabon yunwa da ta مثل الذي أصاب أهل مكة سبع سنين kwatankwacin irin yunwa da ta shafi mutanen makka tsawon shekaru bakwai ma'ana inda za mu yaye musu dukkan wani kunci da suke ciki laladdu fi tsuguyanihim to za ka samu suna sake kutsawa ne cikin batansu ya mahuna suna masu taraddudi suna kai komo cikin batan ma'ana duk irin abin da zai same su na cuta ubangiji ta'ala yakan jarrabe su da shine ko sa koma zuwa gare shi sai ya yaye dan su gane shi ne mai kun yayewa amma kuma a madadin haka a madadin su ba da gaskiya sai su ƙara kutsawa cikin barna su ƙara kutsawa cikin bata wala kada akhadnahum bil azab hakika mun rike su da azaba hom din nan ana nufin mutanen makka malati ruya anna ahla makka tad'u hatta akalu al-ilhiz an ruwaito cikin hadisi cewa mutanen makka sun yi wata a lokacin da manzon Allah ya musu mummunar addu'a har suka rinka cin wato ainihin wannan fatar dabbobi wanda suke ta motsi bai san bi da'awatin nabi sallallahu alaihi wa sallam alaihim a sakamakon mugunyar addu'ar da annabi musu bi kaulihi da yake allahu mashdud wa ta'ataka ala mudar ya ubangiji tsananta dankarka a bisa ga kabilan mudar wato kabilar da qurayshawa ke dangantuwa zuwa gare su kenan Allahumma ja'alha alaihim sinin ka yusuf ya Allah ka jarrabe su da shekaru guda bakwai a jere na kamfar abinci makamantan waɗanda suka faru a lokacin annabi Yusuf ya ci ba da zalika sabo min shidan ko shekaru guda bakwai wanda suke a jere masu kunci fa jaa abu sufyan ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam abu sufyan ya garzo wajen ya zo wajen manzan Allah fa qala ce allahumma ayyuka yake ayyuka allah ina haɗa ka da Allah ina maka magiya da Allah war rahima sannan ina tunatar da kai dangantaka ta jini da ke tsakaninka da mu alasta tazumu annaka bu'ista rahmatan lil alamin ba kai ka zo kana ne cewa an turo ka wadan ka zama rahama da dukkan talikai ka tantal aba a bisai ka je ka kashe iyaye a filin bazar da kaifin takobi kai da sahabbanka mutum saba'in ko kashe wal abna abil jo yara yan kanana da aka bari marayu kuma yanzu za kashe su da yunwa dan kai mana mummunar addu'a an jarrabe mu da fari zo na tunatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana manzon Allah kuma da yake mai tausayi ne sallallahu alaihi wasallam ya sake yin addu'a kuma Allah ya yayi abin da aka jarrabe su an gane ku shine wa laqad akhadnahum bil azab to kaga anan gurin al azab ana nufin al azab ad-dunyawi azaba ta duniya ana kiranta da suna al'azab kamar yadda azaban lahira ma ana kiranta da suna al'azab bala yace wani ilhiz bi kasar al-ayn wal ha al ainun da kasara sannan kuma lamun sakin sannan kuma ha'un kuma ita ma mai kasra kanu yattakhizunahu min ad-dami wa wabaril ba'ir wani abin jire da suke a wancan lokaci saboda tsananin yunwa wanda yake garwaye da jinin dabba sannan kuma da wato ainihin gashin raguma fi sinil mada'a a shekarun da aka yi na yunwa qala ibn al-asir ibn asir ya wasu a cikin an fi hadith kenan a wani kauna aka ce al-qirad ne kuma al-qirad menene al-qirad fari al-qirad kanu rabbihim amma tare da haka ba su da kai ga ubangijinsu ba al-istikana shine at-tawadu wa ma yatadarrun kuma ba su mika wuya gare shi ba ta hanyar kiransa ay yarghabuna ila Allah bi du'a zuwa ga wajen Allah ta hanyar yin addu'a da mika wuya da kadai ta da ibada tare da duk abin da aka jarrabe su shi na azaba حتى إذا فتحنا عليهم بابا لا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون والذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكون وهو الذي ذرعكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون hatta malam ce ibtida'iyya wato hatta ce wanda ake buɗe zance da ita ba ba hatta ba Allah allati tufidul ghaya salamun hiya hatta mafala al-fajr kaga hatta anan gurin al-ghaiyya bi ma'ana allati tufidul ghaya daren da qadari dare ne da yake cikin aminci tun daga farkon daren hatta mafala al har ya zuwa ketowar al-fajr kaga wannan tufidul ghaya zuwa karshen abu kenan amma a nan wurin hatta ta bude zance shi abin nufi abin da yake bayan ta baya da alaka da abin da yake Hatta ta hatta sabna akhadna mutrafihim bil azab sannan kuma hatta idza fatahna alaihim baban za azabin shadidin sannan kuma idan mun bude musu wata kofa ma'abuciyar azaba mai tace kofa ma'abuciyar azaba ma na ce huwal maut mutuwa kenan li'annahu babul akhirah domin mutuwa ita ce kofar zuwa lahira haisu yulqawna al'azab haisu yulqawna al'azab atan ne kuma za su gamu da azaba din ashadid mai tsanani wala yuqbalu ba'dahu udhrun wala mafarrun minhu wala mata bayan nan kuma babu wani uzuri da za a karba daga wajen dan adam ba wata matsira babu wata mafaka babu maganan tuba kuma a wannan lokaci ko da mutum ya ce ya tuba wato a nan wurin malam sai fassara idza fatahna alaihim baban sannan idan muka buɗe musu wata kofa za a zabi shadidin ma'abuciyar azaba mai tsanani sai fassara wannan kofa ita ce mai mutuwa domin mutuwa kamar yadda ce a fassara ita ce wato ainihin kofar zuwa lahira to a hakikanin gaskiya mutuwa ba kofa ba ce ta zuwa lahira domin waɗanda suka mutu yanzu suna lahira ba sa lahira ba wanda ya je lahira ɗan lahira ba wanda zai riga kowa zuwa gaba ɗaya za a yi wanda suka mutu yanzu suna barzahu za mu karanta idan an jima kaɗan cikin wata aya wa min wara'ihim barzakhun ila yau mai yawmi yub'athun ka ga mai yub'athun shine ranar tashin kiyama din barzakhun kuma wani fasil ne bainal maut wal ba'th wato wani wuri ne inda za a dakatar da rayuka bayan an mutu kafin a tashi kiyama hatta idza fatahna alaihim baban za azaban shadidin wato har sannan idan mun bude musu ta koba ma'abuciyar azaba mai tsanani izahum fihi mubulisun sai ka ga su waɗannan mutane mublisuna wato suna cikin ɗebe tsammani ai ayi suna min kulli khair sun suna masu ɗebe tsammani daga dukkan wani alkhairi yuqal ablasa rajulu iblasan a larabci akan faɗi haka ana nufin ai sakata idan mutum ya yi shiru kan wani abu da ya bashi mamaki ko ya tsamautar da shi ko ya firgitar da shi wa ablasa ayisa ma'ana ablasa kuma mutumin da ya tsaye tsammani gomehu iblis daga na aka ɗauki sunan iblis li ya asihi min rahmatillah dan shi iblis kan ya riga ya tsaye tsammani daga rahmar ubangiji ثم ala تعالى دلائل قدرته abin da zai biyo baya Allah zai ambaci dalilai da ke nuna qudratsa min ni'ima na dangin ni'ima da yayi fil khalqi cikin halittu bi sigatil khitab zai koro wannan labari ta hanyar fuskantar da zance zuwa ga mutane littaqri'a dan saboda kwankwasar ta bin nisba lil kafirin game da kafirai wa tazkir an-ni'am bin nisba lil mu'minin da kuma tunatarwa mummunai ni'imomin ubangiji subhanahu wataala ma'ana zancen da zai zo baya tunatarwa ne Allah yake ga mummunai dangane da ni'imomi da ya musu sannan kwankwasar zukatan kafirai yake dan ya fuskantar da su su gane girman ni'imomin su sa su yi imani da Allah subhanahu wataala a gaskiya hatta idza fatahna alaihim baban da azabin shadidun wadansu malamai sun fassara shi da wata azabar ce karo na biyu bayan wancan azaba azaba karo na biyu wato ainihin ayaki yaƙe da suka rinka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin gwamza da suka yi a badar ba nan ta kare ba an sake gwamzawa a Uhud sannan kuma an sake yau taron dangi dan a zo a hadu a gazo sul ahzab amma kuma da karshe ubangiji ta'ala ya jefa tsoro a cikin zukatansu duk suka gudu sannan kuma a wurare daban-daban banda kafiran maka ba sun tsantsana jikin su a yaƙe-yaƙen da suka yi tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka sai malamai suka fassara baban da azabin shadid wato kofa ma'abuciyar azaba mai tsanani taimakon Allah da bayar da nasararsa da zai ga annabi da sahabbai akan kafirai kan dukkan yakin da ya hada su sai ya kasance manzon Allah haqqaqal intisara wahidatan tilal ukhra wato ya samu nasarori ɗaya bayan ɗaya a yaƙi-yaƙin da yi tsakanin shi da larabawa a lokacin sa wanda kowanne ɗaya daga cikin wannan kaskanci ne gare su shi kuma ɗaukaka ne gare shi sallallahu alaihi wa sallama shi da sahabbansa waɗansu kuma suka fassara shi da azaban ranar tashin kiyama to amma ba ta fassara shi da azabin ranar tashin kiyama sukan tilasu zuwa ga wato fassara fi'ili madi din da ke cikin ayar da fi'ili mudari hatta idza akhadna hatta idza fatahna alaihim baban da azabin shadidi wato mun bude ma'ana za mu bude ke domin kan kawo madi ana nufin me mudari abinda bai riga ya faru ba sai a ce ya riga ya faru don azabin tashin kiyama ba ta riga ta faru ba kamar yadda Allah ke wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ja'a zai zo ne ko ya riga ya zo zai zo ne nan gaba dan ranar ke kiyama waji a mai izin bi jahannam an riga an kawo da jahannama ne ko za a kawo ta amma sai lafazin ya zo cewa an kawo aka ata amrullahi fala tastajidu aka azifatul azifa laysa laha min dunillahi kafifa wato kaga dukkan waɗannan fi'ilai ne madi amma kuma suna fa'idantar da ma'ana ta fi'ili mudari wa ja'a rabbuka kaga ai ne da hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allahu fi zulumin bil ghamami wal mala'ika wa qudiya al amr wa ila Allahi turja al umur to kaga anan gurin in mun fassara da azabar ranar tashin kiyama wato sai zan to fi'ili madi din da ke cikin nan gurin ma'anarsa shine ne mudari ممتاز وهو الذي أنشأ لكم sam'a. ubangiji ta'ala ne wanda ya halitta muku ji as-sam' ɗaya ne da ma'anar asma amma ana nufin jam'i domin ismul jins ne ismul jins kuma kan kawo mufrad lidilala ala jam' domin nuna taron abu ubangiji ne ya sanya wa kowanne ɗaya daga cikin ku ji wal absar kuma ya sanya muku gannai wal afida ya kuma sanya muku zukata da suke haddace al'amura da kiyaye al'amura wato kaga as-sam da al-absar da al-afida wato shi as-sam din ji ba kunne muke ne kunne daban ji daban dan zaka ga wani ga kunne kila yafi naka girma amma baya ji sannan kuma al-basar wato gani din ne ido ba wai ido ne al-basar ba shi ido din daban kuma gani kuma daban dan ta iya ga ido da kwayar ido har tana jujjuyawa ko mai shi baya gani to kaga ni'imar gani din wato ni'ima ce mai zaman kanta doriya akan ni'imar ido haka ni'ima ta ji ni'ima ce mai zaman kanta doriya akan ni'imar fatun kunne da aka sa maka duk waɗannan al'amura ne da Allah ke goranta mana a matsayin yayi mana ni'ima don mu gode wa ni'imarsa al-afida jam'in al-fu'ad al-fu'ad zuciya domin kiyaye al'amuran da za su amfani mutum a rayuwarsa ko a addininsa qalilan ma tashkurun amma kaɗan ne kuke yin godiya waɗansu malamai suka ce akan kawo alƙilla bidilalati ala nafi san san ba kwa yin godiya idan an ce kaɗan ne kuke yin godiya ma'ana san san ba kwa gode wa Allah amma wannan zai zama ito idan an fuskantar da zancen zuwa ga kafirai dan ba su yi imani ba na sana'a samu wato ainihin hakika godiya ko yaya take a cikin lamarin amma idan an fuskantar da zancen zuwa ga mummunai wato gode da kuke kaɗan ce idan an kwatanta da fatin ni'imar Allah a ku ba ta kai girman ni'imomin ba sai zan so kaɗan ne godiyar ku wannan idan an jin gina mummune zanta amma ba ku godiya gaba ɗaya idan ana nufin wa kafirai da cikin wa huwa allazi zara'akum fil ardi kuma ubangiji ta Allah shine wanda ya halicce ku cikin ƙasa wa ilaihi tuhsharun yazo a gare shi za a tara ku ranar tashin kiyama wa huwa allazi yuhyi wa yumit ubangiji ta'ala kuma shine yake rayarwa ayyan fukur ruha fil mudgha shine wanda yake umartan mala'ika da busa rai a cikin tsoka guda wato a ɗaya daga cikin zangon halittar dan adam da muka yi bayanin sa a farkon wannan sura ke wa kuma ubangiji shi yake karɓar rayuka wa lahu ikhtilaful layli wan nahar a hannunsa ne kadai canjawar dare da yini yake yake kawo dare kuma shi yake kawo wato ainihin yini ayyul sawadi wal bayad shi dare ya zanto akwai duhu a cikin sa yini kuma ya zanto akwai haske wa ziyadati wa nuqsan ko ta hanyar dadi ko rage a wani yanayi cikin yanayin shekara ka samu dare ya fi yini tsawo a waɗansu kwanaki cikin kwanakin shekara kuma ka samu yini ya fi dare tsawo shine ikhtilaful layli wan nahar wanda wannan lalle aya domin tafiyar abin cikin tsari kai ka san ba shi yake gudanar da kansa ba bai komai gudanar da shi inna fi khalqi samawati wal ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ayoyi ne ma'ana alamomi da ke nuna kaɗaitakar ubangiji da ɗayantakarsa da girman kudurarsa a falata filon shin ba za ku hankalta ba abin da ake faɗakar da ku ko ba za ku hankalci suna ahu ta'ala wato abubuwan da Allah ya aiwatar gare ku fa ta'tabiru dan ku ɗauki suna ba sai Allah ya بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين وبنجد بل bari kalu misla ma qala al-awwalun kafiran yau sun faɗi kwatan kwatan abin da kafiran farko suka faɗa min qaumi nuhin wa salihin wa ghairihi wato irin mutanen annabi nuhu da mutanen annabi salihu da wani irin abin da suka faɗa wa manzannin su a da irin sa ne kuma kafirin yanzu suke faɗa wa manzo sallallahu alaihi wasallam kaga bal anan gudun lil ibrab mun faɗa wa kwanaki cewa al ibrab yakan zama kashi biyu ko dai al ibrab al intiqali ko al ibrab al ibtali al ibrab al intiqali shine al intiqalu min mawdi'in ila mawdi'in akhar min mawdu'in ila mawdu'in akhar min kalamin ila kalamin akhar min bayanin ila bayanin akhar wato a shirata daga wani zance zuwa wani zance daban ba tare da an kare ta wanda ya wuce din ba a'a wannan da ake baka labarin ba ma wannan ba ga kuma wani abin yanzu daban wannan shine al-idrab al-intiqali ka annaka tantaqilu min kalamin ila kalamin akhar amma al-idrab al-ibtali fa ka annaka tubtilu bi al-awwal zancen da ka kawo ne yanzu kamar kana rushe na farko da shi wannan shi ne al-idrab al-ibtani to a da mun fahimci haka bal qalu mithla ma qala al-awwalu wannan al-idrab zai zama nan al-ibtani ko al-ibtani ko shakka babu zai fi dacewa da al-intifali domin idan mun ce al-ibtani ne sai zanto bal din nan abinda duk ayoyin baya suka tabbatar ta kore su ta ce ba haka bane an gane ku an ta alakum musamman al-absara bal ba haka bane ba waliyadu billah wannan ko ma'ana ce mara kyau ina fata an fahimta sai da al da idrabul intikal kin kafiran makka sun faɗi kwatankwacin abin da kafiran farko suka rinka faɗa wa annabawansu kalu suka rinka cewa a idza mitna wa kunna turaban wa idaman a inna lamab'uthun shin yanzu idan mun mutu mun kasance turbaya da kasusuwa a inna lamab'uthun shin ko za a farfado da mu za a tafe mu sai suka kawo alama ta tambaya amma tambaya ce ta inkari tambaya ta musu hamzatul istifham anan gurin min inkar suna inkarin ba yadda za a yi su mutu a cewa a tashi su ba zai yiwu ba za a yi wannan ai la nubu asu wa fil hamzatayn fil mawdi'ayn at-tahqiq wa quriya bi tashhir ath-thaniya wa idkhal alif bainahuma ala al-wajhayn ma la yati al-hamzar guda biyu da aka kawo a idza mitna da kuma a inna da mabu'usuwan a wuraren guda biyu kowace a iya musu ta hakiki kuma a iya musu tafsiri wato a izamitna ko a izamitna tafsiri din gina wa idkhali arifin bainahuma da shigar alif da shigar da alif a tsakanin su ala wajhaini sawa'un fi tahqiq aw fi tafsir a izamitna ko a izamitna wannan kirawoyi ne daban-daban malam ya bada abin da take asalin yadda kirawo kirawo'in suke akwai waɗanda sun karanta wa qalu a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'utun bi isbat alhamdatayn fil mawdi'ain an tabbatar da alhamza guda biyu a dukkan wuraren guda biyu a wata kira'a wa qalu idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'utun sai zanto al-istifham ya kasance fil mawdu' al-thani dun al-awwal a wata qira'ar wa qalu a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman inna lamab'uthun sai zanto al-istifham fil mawdu' al-awwal dun al-thani ma'ana dai wato salam qira'a guda uku ne ko dai tabbatar da hamzatul istifham a wurare guda biyu ko tabbatar da ita a wurin farko banda na biyu ko tabbatar da ita a wuri na biyu banda na farko kowace kira'a ce mutawatira tabbatacciya to in ka tabbatar da alhamza din sannan kuma za ka zo a yi magana ta hakiki za a yi ko tafsili ta hakiki ma'ana ka furta kowace a wajen a matsayin alhamza a iza mitna tafsili ta biyun za ka yi mata tafsili a iza mitna al-idkhal al-alif ka shigar da alif tsakanin su a iza mitna ko a iza mitna a shigar dai kowace dai ma'anar tana koma zuwa guda ɗaya ne ma'anar suna inkarin cewa yaya za a yi su mutu su zanto kasusuwa sannan kuma daga baya ubangiji subhanahu wa wataala ya tashe su suna ganin hakan ba zai yi a izami suna wa kunna turaban wa izaman a inna lam fawzun laqad wa'idna nahnu wa aba'una hadha mu da iyayenmu da suka gabace mu da an yi mana irin wannan alƙawarin ai alba'su ba'd al-maut cewa za a farfado da mu bayan mun mutu min qabl tun da can ai min qabli muhammadin kafin turo manzo sallallahu alaihi wasallam an hada alwa'da kama waqa min muhammadin faqad waqa qadiman min sa'ir anbiya irin wanda alƙawari da banza Allah ke faɗa mana shi dama san annabawa sun faɗa wa mutanensu sun malam yujar ma sunar ahadi amma ga shi su waɗanda aka faɗa da in sun mutu zabar hudu su har yau mu mun zo su waɗancan ba tashe su waballan ta namu su gani suke inda za a tashi tun da annabi Nuhu ya faɗa mutanensa da bayan shuɗewar su mutan sai kuma a tashe su to har annabi hudu ya zo ko ba a tashe su su ma suka zuɗe annabi salihu ya zo ko ba a tashe su ba mutanen madaina suka zo wata suka ce haka aka faɗa na farko har yanzu ba tashi kowa ba mu kuma yanzu sai mu ɗauka za a tashi ma'ana dai kamar yadda na faɗa mana nan waƙar da maguza suke yi wai lahira ko ba wuya sai daɗi dan da da wuya na ba da ya dawo abinda suka ɗauka inda ya je ya ji wahala ba sai ya kona ba <laughs> Allah tsare shine laqad idra nahnu wa ba'una hadha min qabl in hadha illa asatirul awwalin suka ce wannan ba komai bane face ta tsinniyoyi na mutanen farko asatir bi ma'ana akazib asatir jam'i na ustura ay kal adahik kamar da ake cewa al adahik wal aadib jam'u ustura bi dhammi wato da yawa alhamza din dhamma a mufradin ustura ko kuma istara dukkan akwai a cikin lugar قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل فعنا تسحرون الله قل كتير لمن الأرض gawa mallakar ƙasa yake wa man fiha da wanda ke cikinta da abin da ke cikinta na halittu da sauransu in kuntum ta'lamun inda gaske ne ku masana ne sai ya kuluna lillah da sanar sai da kai wannan mallakar Allah ne ƙasa da abin da ke cikinta mallakar Allah ne qul sa'ilin nan kai sai ka ce da su afala tazakkarun idan haka ne kin ba ku ɗauki wa'azi ba bi idgami ta istaniya tizal wato ta hanyar shigar da taɗin din ta biyu a cikin zal fatalamu da annal qadir ala al khalqi ibtida'an qadirun ala al ihya ba'da al maut ta hanyar haka ne za ku gane mai iko a farkon halitta yana da iko kuma wajen samar da ita karo na biyu bayan mutuwa take idan kun yarda ƙasa da abin da ke cikin ta mallakar amma da malai a falata zakarun da shigar da alhamza ta biyu cikin zalun wannan sai in mun karanta kira'ar zakaruna. sannan ne za a ce an shigar da alhamza ta biyu cikin zal sai zan to asalin zancen ta tazakkaruna wato ka'idar shine dukkan filin mudari'i da ya fara da ta'un guda biyu ta tazakkarun ta tadabbarun tatafakkarun kana da wajihi guda uku cikin harshen larabci wajihi na farko wato ainihin alhazzu ka shafe tawon ɗaya ka kyale ɗaya ka kamar tazakkaru na kenan ka shafe ta ne kawai ka kyale ta guda ɗaya wajihi na biyu ka shigar da tadin ta biyu cikin abin da ke gabanta kamar tazakkaruna idda da kai akan zamu ya nuna ka ɗauki ta ne ka shigar cikin sa ka yi idgami tadabbaruna hidda da kai akan dalil ya nuna ka dauko ta ne guda ɗaya ka shigar cikin me cikin dalil ka kai idigami din kenan wajahi na uku ka tabbatar da su duka guda biyu ka ce ka tadabbaru ka tafakkaru ka tazakkaru ma'ana tadabbaru ka yi idgami ka tadabbaru ka isbatin ta'ayin tadabbaru ka shafe ɗaya ka bar ɗaya duk wanda kai cikin larabci ya halatta shine ibn malik yace wa ma bi ta ainu bidi qad yuktasar fihi ala ta ka tabayyana al-ibad ma'ana dukkan abin da ya fara ta un guda biyu ka iya haɗe ɗaya ka kyale ɗaya kawai kuma ya halatta a cikin larabci to a cikin qur'ani kuma tun da shi qur'ani ba a kiyasi abinda da kira'a ta zo da shi sai ka tabbatar abinda da kira'a ba ta zo da shi ba ba za ka tabbatar ba dan shi ba a kiyasi wa malik yasin fil qira'ati madkhalu fa duna kama fihi rida mutakaffila kamar yadda imamu shafi ya faɗa ba kiyasi sai abin da kaji tabbatacciyar ruwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an tariqi tawatur kuma ya kasance tawatur ya tabbatar da ita dai qur'ani baya tabbatuwa ta hanyar ahad sai ta hanyar tawatur ma'ana dai a fala ta zakarun ba za ku ɗauki wazi ba kulka sake cewa da su man rabbus samawati sab'i wani ne ubangijin sammai guda bakwai wa rabbul arshil azim kuma ubangijin al'arshi mai girma wato a nan gudun al'azim sifa ne ta mai ta al'arsh ba sifa ne ta rabbu ba domin da sifa ne ta rabbu da sai a ce rabbul arshil azim amma tun da aka ce rabbul arshil azim ya zama al'azim tabi'un ne lil arsh wato na'at kenan wal man'ut bainal arsh wal azim an siffanta al'arshi da cewa al'azim kuma an siffanta shi da cewa al-majid zul arshil majid a cikin alqur'ani mai girma faɗa mana ko ka tambaye su wane ne ubangijin sammai da ƙasa wane ne ubangijin al'arshi mai girma allazi yuhitu bi jami'il makhluqat al'arshin da yake kewaye da dukkan ababen halitta wa fi dakhilil kursi a cikin sa ne kuma kursi yake wa samawatu wa mahtawat alaiha da sammai da abin da sammai so kunsa duk suna karkashin al'arsh ne fa malikul arshi malikul kulli mamallakin al'arshi ya zanto mamallakin dukkan abin da ke karkashin sa wato a dukkan makhluqat al'arshi ne ke sama da su domin kasa da ita tafiya a karshen kasa kenan sannan kuma idan kai sama sai sammai guda bakwai a saman sammai guda bakwai sai kuma al'kursi shi kursi halitta ne shi mai zaman kansa girman ya yafi girman dukkan sammai gaba ɗaya da ƙasa sa Allah ce yi kursiyuhu samawati wal arda kaga yi don aiki ne fa'ili as-samawati wal arda mafa'ulun bihi gaba ɗaya kursiyu ya fi karfin sammai bakwai da kuma ƙasan bakwai girma to a sama da alkursiyu ne kuma wani tsabteken teku yake ruwa me ke rike da shi kudurar ubangiji to a saman wannan ruwan ne kuma al'arshi yake wa kana arshuhu alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala shi kuma ubangiji yana saman al'arshi subhanahu wa ta'ala الرحمن على الأرش استوى to yadda lissafin yake yadda nassoci suka nuna na cikin alkur'ani da hadisai ingantattu ba tare da wani zauren canzance ba to kaga girman al'arsh ya fi girman kursi yadda girman kursi kuma ya fi girman sammai gaba daya ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma yana saman al'arsh subhanahu wa ta'ala to kaga girman halitta na nuna girman mahalicin wannan halittar duk da girman kursiyu kuma ya zanto khalqun min makhluqatin Allah ta'ala ubangiji baya da bukata zuwa ga al'arsh dan haka da aka ce ya daidaita akan al'arsh ba a nufin irin daidaituwar da malam sayyidu yana jan baki akan kujerarsa dan shi daidaituwar zuwa gare shi daidaituwa ce a zaune Allah ko ba a sufanta shi da zamba ba a cewa ya daidaita irin daidaita da kai akan shimfiɗa ka ko dandoman ka a wajen masallaci baka samu riya ciki ba dan daidaituwar da kai daidaituwa ce ta zama ko ta kishingiɗe wanda ubangiji ta ala ba a siffanta shi da zama ko zuwa. daidaituwar da kai akan gadonka ko tabarmarka lokacin da kake kwance daidaituwa ce ta kwanciya ubangiji ya fi karfin a siffanta shi da wannan bai bayyana haka ba cikin littafinsa bai bayyana haka ba ta harshen manzo sallallahu alaihi wasallam dole ka bada imani ya daidaitu yaya ya daidaitu shi ya biyo kansa sani bai kallafa maka cewa sai ka gano daidaito su sannan daidaito su akan al'arfi ba irin daidaito mu mutu akan kujera don mu muna bukatuwa zuwa ga mai kujerar shi ko baya bukatuwa zuwa ga al'arshi al'arshi ke bukatan su shi baya bukatan al'arshi subhanahu wataala to ta ya za a ce dan ka Allah dai ta kawo sai ka kamanta Allah da mutane ta wanda ya daidaita bukatar da yake haka in ta kare ma kafin zafi mai zuwa sai mun sa kafin ta ya gyara in ma haka ba za mu iya dan muna da bukatar ta ko a isa ko a gyara to amma waɗannan abubuwa ne shine idan mutum Allah bai kore masa fahimta ta nasosin shari'a a irin fahimtar da sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina suka yi ba sai mutum ya kama kwane ne ya kasa fassarawa ya wuce ko kuma ya fassara ba daidai ba ko ya murgudu nasi daidai yadda zai dace da san zuciya Allah gana da mu Allah fahimtar da mu man rabu samawati sabai wa rabbul arshil azim sai ya kuluna da sanin za su kai da kai lillahi ai mallakar Allah ne wani sai ka ce da su afala tattaqun idan haka ne ba za ku tsorace Allah ba tahzaruna ibadata ghairihi ba za ku kiyaye bautar wannan sa ba qul a karo na uku kace da su man bi yadihi malakutu kulli shay wane wanda a hannunsa mulkin komai yake mala yace malakut na mulk alwawu wa ta'ul mubalaga akan kawo wawun da ta'un a ce malakut domin zurfafawa cikin fadin ma'ana ka ziyarta hima sirrahamut kamar a akan ce arrahamut mai fadadaddiyar rama. ar wanda yake da sifofi na ji tsoron sa ai min ar-rahmati war rahabati kina haka al-malakut min al-mulk kina malakut kulli mulkin komai yana hannunsa wa huwa yujiru shine ke bada kariya da tsaro wala yujaru alaihi ba wanda sai baka kariya da tsaro idan shi ya nuface da wata azaba ayyaha man arada himayatahu yakan tsare wanda ya so ya tsare wala yuhuma alaihi amma ba iya tsare masa wanda ya so ya kama wala yumna minhu ahad babu wanda za iya kare shi idan Allah ya nufa shi da azaba qul inni lan yujirni min Allah ahadun wa lan ajra min dunihi muntahada fama minkum min ahadin anhu duk wanda Allah yana fata da hukuma ba wanda sai ba shi kariya a sararin duniya a sama kowa kasa cikin mutane ko cikin aljanu ko cikin mala'iku kaga wanda ke nuna cikakkiyar kudurar ubangiji da fadadar dan mulkin sa wala ya suru mana arada istizlalahu ba wanda zai iya taimakon wanda Allah so ta bar da shi shine bi mana kutu kulli shay wane ne mai wannan in kuntum ta'lamuna in hadda da suke ne ko kuna da sani ai in tasabtum bi sifati al-ilmi fi amrihi idan dai har kun sufanta kun da sifa ta sani dangane da lamarin ubangiji fa yaquluna lillah za su kai ya Allah ne malai ce bilal albirr fil mawdi'in da lam tadarra lillah an yuhda shin yanzu wanda ke iya shiryaswa zuwa ga tafarki shi shine ya fi tantanta a bishi sau da kafa ko wanda shi ma ba ya shiryar da kowa shi kansa sai an shiryar da shi in wali ne sai an shiryar da shi in shehi ne sai an shiryar da shi mai da kuma ne Allah laisa ne kaudahun walakin Allah bi man yasha kaga annan gurin da ka faɗa wannan sai wani ce to ka zama abokin wali abokin adawar wali ne ba ka san waliyan Allah to kuma kage ne an cuce kai da aka ce ba ka san waliyan Allah kai ba kai ba abin da kace a kira Allah shi kadai a cikin wannan ina maganar ba na san waliyan Allah ina maganar zagi ko kallon hannun jaji ga wani wali a kira Allah shi kadai ba maganar zagin wani wali a cikin idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'anta yin billah ba ganin baka kira sunan ba wata ce ba baya son wali kaga nan mun sai ka gane da gangan kawai ake zan ce dan kin gaskiya to kaga wannan za ka gane hadarin da mutanen mu don yanzu akwai wanda ke itikadin arzawar a hannun wali take ko a hannun wani shehi ko a hannun wani malami ke yana ta akan buzu da sarbi a rike in ya yi fushi da shi ya rasa in kuma ya yi walwala da shi kuma ya samu kuma wallahi tallahi ƙarya ne dan yadda shehin yana da da yadda yake son dan sa baya son ka kai muridin kai masa dukkan biyayya a duniya dan sa ne zai gaje shi ba kai muridi ba to ta zai roƙa ma arziki in shi ke barwa ya hana ɗansa kai ka samu dubu ɗari ka ba ɗan dubu ashirin ko ka ba shi dubu ashirin ah, yanzu shirin ya samu dubu ɗari mana kai ma ya baka ko talatin ya rike saba'in wanne ya fi masa alkhairi cikin biyan na farko ko na biyu shi ba shi ke bayarwa ba inda shi ke bayarwa kamata yi in ka ba shi ta'a yau da muka baka kuma ka madawa mana rufi bai za a tuna rudar ilaina rike kayan ka bai za a tuna rudar ilaina ai kwallo da su je ta dawo kenan amma sai ya karba to ya kai na wallahi ya fi ka bukata wallahi kai yanzu kai ne kike da karama a hannunka da karke kudin wallahi ba ya da karama na ranci da Allah shi ko ba ya da karama shi yasa ya karba duk wanda ya izina da karama idan ba shi zakka da doye dole ya an ba shi kujera haji ko umara ce a kan haudar zuma yake dan ni gidan mu na da karama wali ne dan wali jikan wali ka tabakkun nan wali shi nan sai hau buzu sai tafi bakin buzu ko farin buzu ya tafi amma mutane za sai gidan gwamnati suna kokowa kan kujerar umara mutane su tafi abuja don roƙon kujerar umara wai kuma ce waɗannan su ne waliyai su ne ce waliyai su ne masu san allah su je wurin fasu ɗaya fajirai suna musu fadan cidan su zama kujerar maka ko umara kuma yan an ba su kujerar biyar su raba a cikin rabin ba a yi habu ba ha karami a gida ɗaya ɗan uwa ɗaya uba ɗaya a yi habu ba ha karami guridi kuma a hana shi tafsira wallahi wallahi tallahi ba waliye ba ne na rantsa da Allah a wai dan maku kare yadda dan ba yaran tsawa da wani mazai da ba fa anna tusharun ta yaya ake kautar da ku ma'ana daga tafarki wanda yake na gaskiya ai una wa tusrafuna an al-haqqi allazi huwa ibadatullah sai Allah ya ce من أتيناهم wa وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما عما يشركون الله تي بل بل دي أتيناهم بالحق من زو مسو da gaskiya wa innahum lakazibun amma kuma su wato ainihin ƙaryata gaskiya suke ba sa imani da ita mattakhadha allahu min waladin da dai Allah bai rike da ba subhanahu wa ta'ala wa ma kana ma'ahu min ilahin sannan babu wani allan tare da shi wanda yake da siffofi na kamala da buwaya irin nan in ga an ce ga wani Allah ne to a faɗin mutane ne amma ba da siffofi na cancanta sai Allah madaukaki sarki shi kadai wanda yake da al-asma'ul husna da kuma as-sifatul uliya shine wa ma kana ma'hum lillah idan la zahaba kullu ilahin bima khalaq idan in ko da har yana da abokin tarayya din wanda yake tamfarsa la zahaba kullu ilahin bima khalaq da kowane Allah ɗin sai ya keɓanta ya tafi da abin da ya halitta ya zanto Allah da ya halitta sammai daban da Allahn kasai kowa ya rike nafi Allah sammai ya rike sammai Allahn kasai ya rike kasai wala ala ba'dhum ala ba'd kuma da daya ya so ya mulkushe dan uwansa yadda sarakunan duniya wani ke so ya mulkushe mulkin wani shugabannin duniya wani ke so ya takara da ku. amma tun da Allah shi kadai ne yake mallaka sama da ƙasa shi kadai ne yake halittar mutane da yake mallakar mutane da aljanu da mala'iku da taurari da komai da komai sai sai ba a samu rikici ba domin ko gida ne kace gashi wannan mallakar mutum uku ne wata rana sai an yi rigima amma idan mutum da ne sai gaba babu rigima tsakanin shi da wani sannan kuma ko da mallakar sarai shi kadai tun daban da shi ga wani kuma ya mallaki gida a wani wuri wata rana sai an yi rigima tsakanin iyakar gidan wannan da iyakar gidan wannan da kulotin wannan da kulotin wannan da gonar wannan da shine wani ala ba'dhum ala da sashin su yi kokarin mulkuce sashi subhanallahi amma ko sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wataala shi kadai amma ya tafi daga barin abin da suke siffanta shi da shi na jingina masa da ko jingina masa kishiya alimul gaibi kuma Allah shine masanin gaibi abin da ke fake والشهادة كما شيني مسنن أبن دي كساري أي ما غاب ديب شيني أبن دي فكو وما شوهد دكما أبن دي أشي إيه غني بالجري وانا عالم دين ذاكر انت بالجري أي صفة صيغة صفة نينا سبحان الله الله أتاني لفظ الدلالة كذا عالم صيغة صفة نينا وقرئ بالرفع أو تكرا عالم الغيب بيضرف أجل khabarun li muqaddar sai zanto khabar ne mubtada din kaddara shi za a yi huwa alimul ghaibi wa shahadati fata'ala sannan ubangiji ya girmama amma yushrikuna ga barin abin da suke tara shi da shi wato kaga anan ubangiji ta'ala ya wa kansa da ya wa kansa kishiya wanda suka jingina masa da sun yi zalunci kenan kirista da suka jingina masa annabi isa ko yahudu da suka jingina masa uzur cewa dan sa ko kafiran makka da suka jingina masa mala'iku suka ce ya'ya ne ga Allah madaukakin sarki dukkan wannan zalunci sannan ya korewa kansa abokin tarayya idan dukkan wanda ya sanya ma Allah abokin tarayya to wato shi ma kenan yayi zalunci sai kuma abokin tarayya ba lalle bane sai ka bashi suna na Allah ka ce masa Allah sannan ya zama abokin tarayya yo aika faran makka la ta sun kira da suna la ta dinta al-uzza al-uzza dinsa almana sun kira shi da suna almana hubal ma sun kira shi da suna hubal wanda dukkan waɗannan ba sunaye bane ba daga cikin asma'ul lahi husna ba wai ta suka yi Allah ta dan nan wato sunan shi Allahu ba ba haka suke nufi ba dan kada ka dauka sai in ka radawa abin suna Allahu sannan kai sa masa kishiya zai zama sa masa kishiya idan ka kudurce a cikin zuciyarka yana iya yin abin da Allah ne kaɗai ke iya yi kamar irin abin da muka lissafa a baya kashewa rayawa arzikawa kawo sauki kawo tsanani kaddara waɗannan al'amura idan ka ɗauka banda Allah a wani wanda zai yi wannan to wannan wanda ka sa ta hakan kafin ya shi kishiya ga Allah kenan shi ko Allah ce wa ma kana ma'ahu min ilahi ba ya da wani abokin tarayya tare da shi tarayya ta fuskar rububiyya a ce ga wani mai halitta mai kashewa mai rayawa tarayya ta farkar ilahiyya ga wani wanda a iya kiransa a iya dogaro gare shi a iya neman kariyarsa a iya neman tsari wajensa da neman kariya da kira duk Allah ake kira sannan aurensa ake neman kariya don haka ya saukar da kula uzai qul a'udhu bi rabbil falaq kaga rabbul falaq wato ubangijin da ke kawo hasken safiya kaga wanda baya iya kawo hasken safiya bai tuntar a kira shi qul a'udhu bi rabbin nas rabbin nas wanda ya halicci mutane malikin nasu kuma yake mallakar su ilahin nasu kuma shi mutane ke bauta wanda ba da waɗannan sufofin na shine rabbin nas shine malikin nasu shine ilahin ba ya tantanta a gidaje sai Allah ka ce da haka daga lokacin da ka kira wani to ka sanya wannan din ya zama kishiya ga Allah kila ka ce ai bauta gunki ba sai a'a ai kar ka dauka wai sai mutum ya kusa ka ko a gaban ka kudiri ne da zuci idan ka sai ga wani na iya yin abin da Allah ta ke iya ga wani a iya ba shi wani haƙƙi cikin haƙoƙin Allah to shi kenan wannan ya zama shirka ɗin kenan kuma kafin ya ma Allah ke kenan wannan shine abin da ya kamata mu yi iyakacin kokarin mu ta hanyar kowane irin azancin zance mutanen mu su fahimce shi domin yau mutanen mu tana cikin suka amma su gane cikin shirka suke uzurin da zaka bai wa waɗansu karancin karatunsu karancin iliminsu dan abin da suka sani kenan ko abin da aka sanar da su kenan kai wanda Allah bai wa kyakkyawar fahimta sai kai da gaske sai kai kamar kana yi kai amfani da dare kai amfani da rana kai amfani da tausasawa wani lokacin tausasawa buga misali dan kokarin fahimtar da mutane amma in ba haka ba abin yana da hadarin gaske sosai dan adam ya dauka wani na iya arzuta shi wani na iya talauta shi wani na iya kaskantar da shi zai iya kiran wani banda Allah wannan babu abin da zai muni Allah ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idan min adh-dhalimin in ka kirayi wani wanda ba Allah ba kana cikin azzalimi azzalimi ana ana nufin kafirai wal kafiruna hum adh-dhalimun ana nufin mushrikai inna shirka la zulmun azim sannan kuma gare shi kadai zaka dogara wa lillahi falyatawakkalul mu'minun wa alayhi fatawakkalu in kuntum muslimin inda gaske ne ko dai mummune ne ko ku musulmi to ku dogara ga Allah ne da ka dogara ga wani ba shi ba shikenan kamar yadda na buga mana misali a nan duk wanda za a ce gashi ne zai iya maka koya yiwa wani koyawa wani me yasa kai kadai yake iya wa mu baya iya mana ku yake wa in arzawa ne arza ku in talautarwa ne talautar da ku mun kuma da ba ma tare da shi to kuma sai mana ya kashe mu ya talautar da mu ya tsora mana cuta tun ba da ikon yi tunda kun ce mu makiyansa ne da ya kamata mu nemi ruwan da za mu sha mu rasa ko da makwarwa daya to amma ba mallakar sa bane ba sannan kun san ranar tarihin haihuwarsa har za ku yi masa bikin mutu da ai zai tsara ka daga ga watan kaza shi shehin ko wali a kenan kafin shi a duniya an yi waɗansu mutane mutanen da aka yi wa waye arzuta su waye ba su waye hana su waye talautar da su waye musu kaza sannan kuma ya mutu yau da shekara kaza da haka kuke bikin tunawa da shi to waɗanda aka haifa bayansa suka rayu a duniya bayan mutuwarsa da shekaru a ruwa su kuma wa zai ba su wa zai hana su wa zai arzuta wa zai talautar da su shi shayin bai da komai a hannunsa wato ku gane ana gane waliyi ne ta hanyar bin Allah ba ta hanyar yawan karama ba ita karama ce da idan Allah ya ga dama sai ba wani cikin waliyi idan ya ga dama kuma ya ba wani yanzu irin karamomi da waɗansu cikin sahabbai suke da su irin karamomin da zina Abubakar da Umar da Usman da Ali ba su samu wani saboda me saboda lokacin yana dab da lokacin annabta da yawa kuma su din sun tsara waɗannan da suka fi su yawan karamu matsayi a wajen Allah ta'ala dan ba za muku karamar ba ita ce makasudi ba shi yasa karamar ba wali ke kawo ta ba amma da kiyamul laili da azumi da karatun alqur'ani da zikiri da halala da istighfari duk wani shi zai ne shi zai wannan da kansa amma karama kuma Allah ne yake karrama shi da ita ba shi ke jawo ta daga lokacin da kara wali ya ta kara da karamarsa to ya fice daga tsarin walitaka abin da ya dabo ne ko tsari daga ya ce ga wata karda mai maka da ita daman biya kuma ka ga yayi haka to ka tabbatar tsafi ba karama ba ce masu karamomi ba sa gane suna da karama sai ta bayyana su gani da haka ba a yin tahaddi da karama usaid bin hubair ga hadisin sunan cikin sahih bukhari karatun alqur'ani yake cikin suratul baqara yana karatu ga dokin sa daure ga dan sai kudin dokin yana bacci sai ya ga dokin sa yana sun be kamar zai balle daga jikin dukin sa idan yana karatu sai ya daina idan ya cigaba da karatu sai kuma ya rinka yi sai ya rufe qur'anin ya je ya duba ga me ke faruwa sai ga waɗansu irin fitulu sun yi sama tun yana ganin su har suka bace bai san ko menene ba sai da safe ne ya faɗa manzo sallallahu alaihi abin da ya faru sai manzo Allah ce tilka malaikatun danat bi sautika ya usai kace malaiku ne suka sauko suke jin karatunka wannan kuma karama ce ko me amma ka bai san da ita ba sai da manzo Allah ya masa bayani yace da ta ci gaba da karantawa baka tsaya ba da sun sauko kasa kowa ya don cikin wanda ke Madina amma da kai su sai suka tafi kaga wannan karama ce kai ma wa ya sani da kana karantawa ko su ka kai da ba kai ba amma karwa ne ga wata fitila ta yi sama ko wata tauraruwa ke tun da kaga usai bai gane ba da kai sai da wa sai da manzo Allah ya fassara masa bakin ba a kiran kowa sai Allah idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah hadisi ne ga hadisi ke arba wani hadisi ba ne sa ba dan haka dole mutane suna buƙatar bayani wajen bayani kuma mai bayanin sai ya yi hakuri kuma dole wanda ya rike wannan tafarki na suna kuma sai yi hakuri gwargwadon rikon kuta suna gwargwadon yadda za a jarrabe ka da abokanan adawa da yan adawa da yan musuma da zagi da cin mutunci wannan kuma duk sai ka jure abinda ibn al-qayyim ya muqaddima ya gabatar kenan da yazo wajen jihadi yar karamar muqaddima irin wanda yake jihadi iri uku ne akwai jihadun nafs akwai jihadin shaitan sannan kuma akwai jihadin kuffar da ya gama da jihadin wannan da ya zo kan jihadin kafirai ya ce ba mawai wai kai da su ba da rigima a'a rikon gaskiyan da kai su za su yi fada da kai to anan gure in ba ka son zagin su sai ka saki gaskiyar ka koma wajen su don su dina zagin ka idan kai hakan kuma ba za su so ka ba yanzu inda za a samu wani shahararren malamin sunna ya ce bari je karbi ka in dai zai ci gaba da yin wa'azi billahi lazi malaman dariƙa za su fara faɗa da su sai dai in ya da in ya shiga zama muridi ya manta da malantarsa ya rika rike takalmin shehuna amma shi ma in zai rika yi ya yi su yi to rigima za a yi har sai sun gwammace gara ma yana wadanta in sun gare tare da jama'a ce magana ce ta rikici na tare jama'a da sauran al'amuran to amma ba kowa zai gane haka ba sai wanda ya karanta hakikanin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da rasa abansa da kuma sirar sahabbai da tabi'u tabi'i abinda muka bada zama dai Allah ya tsawa lada wannan mutai kuskure Allah ya tsaya kuma menene bambanci tsakanin al'ars da kursiyu ina jin a cikin bayani ya ya fito sarari bambanci tsakanin al'ars da al-kursiyu kila ko ya rubuto ne kafin a kafin a yi magana cikin karatu don a cikin karatu mun bayyana kursi zaman kansa yake al'arshi kuma zaman kansa yake kuma ayoyi sun tabbatar da haka kursiyu Allah ce a wata ya kursiyu kun ce wal al'arshi kuma an sun fanta shi da sufa uku cikin alqur'ani al'azim al-karim al-majid قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كذا أنا أصفت العظيم فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم نعم صفن تاكيد الكريم sai kuma zul arsh al inda aka siffanta shi al majid wanda kursiyu kuma kawai ya zo ba tare da siffanta shi wanda ke nuna bambanci da ke tsakanin su wanda yake cewa menene hakikanin ma'anar wannan aya وقد نزل عليكم في كتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وأنا آية تناسب سورة النساء آية جديدة ونأبو ma'anarta وقد نزل عليكم في fil kitab hakika سوكر saukar muku a cikin an idza sami'tum ayatillah cewa idan kun ji ayoyin Allah yukfaru biha ana kafirce musu wa yustahza'u biha ana izgili da su ana wargi da su fala taqaudu ma to kar ku zauna tare da masu kafircewar ko wargi da ayoyin Allah an dai wargi da ayoyin Allah karanta ana ce wai ka jama'a abin da aya ce a yi dariya wani hukunci na musulunci a yi masa izini to masu hira irin wannan karko zama tare da su ko kuma waɗanda kafare ne dama suna jan ayoyin suna da su yadda suka ga dama suna faɗin bakaƙen maganganu da alkur'ani da addinin musulunci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk irin waɗannan su ne fala ta kawo ma kar zama tare da su hatta ya kogo fi hadisin zairi a sai sun fita daga wannan zancen sai shiga wani innakum ku din idan in har kuka zauna da su mithluhum kun zama kwatan ku su kenan to anan a iya yin to gaciya ga wani hali cikin halaye kamar me kamar za ka yi munazara tsakaninka da wani kafiri wanda shi bai da musulunci ba munazara shi ne. yar waje ta fuskar dalilai ta nuna ingancin musuluncin ka shi kuma ya nuna nagartan kafircin sa to sai aka ce zai fara magana kafin ka kaga a cikin maganganun sa sunan zaka ji kafirci da yawa da batan da yawa game da musulunci amma tun da addini kake ka bada ansa ka yi raddi wannan sai kai ne sai ka zauna har ya kare sannan kuma ka mayar da martani dan ka gyara al'amura kurakuran da yake mayar da raddi a kansu to za ka yi hakan ne idan har Allah maɗaukakin sarki ya baka siffofin da ake bukata na munazara mai siffofin munazara kuma na farko ya zanto yana da ilimi kan abin da ake tattaunawa ka iya kana da ilimi a kan waɗansu al'amura amma abin da aka zo ana tattauna a kai baka da ilimi a kansa wannan ba nufin ka zo ku yi munazara kai da mu kamar misali yanzu ka iya samun malami ya karanci addinin musulunci bangarori da dama karatu mai faɗi amma bai karanta kiristanci ba kuma za su yi mukabala da wani fada su kaga anan wurin abubuwan da za ku tattauna a kansu waɗansu bangarorin rashin sanin ka da littafin su zai cutar da kai sai da ba za ta iya bayar da gamsasshiyar ansa ba idan an tambaye ka kuma zai iya yin ƙarya abinda baya cikin littafin ya faɗa ko ya daɗe ko ya rage ko wani abu mafi haka ta iya yiwa za ku tattauna da wani bai hude kan abin da ya shafi yahudanci ga ba karanci addinin su na yahudanci ba ko kidan su ko irin tonan sililin da qur'ani yayi musu baka iya saurin kawo abubuwa da kai da qur'ani ya kunshi musu raddi ko hadisai ingantattu ko waɗansu haqa'iq tarihiyya al'amuran tarihi da tabbatattu duk baka rike su da ka ba to anan kaga ba za ka iya cewa kawai a zo a yi munazara da kai ba da haka sifa ta farko ta munazara mutum ya kasance yana da ilimi kan abin da za a tattauna a kai sifa ta biyu kuma ya kasance mutum yana da hakuri da idan za a yi munazara da kai kaga zai faɗi maganganun sa na faɗa in ka da hakuri sai ga kai faɗa sai ka ga abin ya nufi da faɗa dan da ya faɗa wata magana da su ta kafirin ba za kafirin ga an shiga rikici kenan ba munazara ake ba to idan aka yi wannan kuma azal akalli wanda suke yan kallo irin yan ba ruwan mu su ba za su san waye ke da gaskiya waye ba da gaskiya yanzu fada akai an tashi da fada ba a samu sakamako mai kyau ba to dole sai mutum yana da hakuri sannan kuma um, sifa ta uku ya kasance yana da wayo na munazara don wayo na munazara idan baka da dabarar sai abokin maganar ka wanda ya fi ka gaskiya ya kawo maka cikas ya yi amfani da rashin dabarar ka ya kasance allah kalli ko bai kayar da kai ba wanwar masu kallo waɗanda suke a matsayin 'yan ba ruwanmu ya kasance ya jefa masu shakka cikin gaskiyar kaɗan kai su dala ko bukatan dabara shine idan ka iya ka zanto kana da dabaran dan mutum daga wani zanci zuwa wani zanci ba tare da ya farga ba kawai ka dashi ka janye shi daga nan ka kai shi can wuri idan ku zo za ku tuna kan masaloli guda uku ga matsala ta farko ga matsala ta biyu ga matsala ta uku sai ka ga kai ta uku ne ita ta fahimta shi kuma yana so a fara da ta farko da wayo za ka dawo da shi a koma ta uku sai da yanzu ka yadda shi a ita yan kallo suka fara kabbara shi kenan shi kuma sai ma yamma lokacin zai mun da ma bai sani ba to ka ka daga ka gama da shi to dole a munazara akwai irin wannan yanzu to kana dabarar jan mutum daga zance zuwa wani ka duba da ibrahim yadda ya da wancan kafirin da annabi ibrahim ya rabbi allazi yuhyi wa yumit kaga hujja ce ubangiji na shine mai kashewa da rayawa ta wancan shi shi ma ana uhu wa yumit ai wannan ne ma ina yi yasa aka kawo masa yan kurkuku guda biyu daya ya kashe shi daya masa afuwa shi kaga gana kashe wannan na raya wannan annabi ibrahim ya san wannan hujjar shirme ce ba hujja ba ce amma a wurin wawaye kila za su yi abin nan sai ya mazai ture ta kawai ba tare da wai dan ya sallama masa ba inna allah ya ce bi shamsu min al-mashriqi fati biha min al-maghribi da ya ce shi daga can ya shiga can <laughs> da aka shiga nan ya aka yi fa buhi ladhi kafara kaga ba zai koma baya bai da cewa to ai dai mun yi daidai wa daidai a kan gurin tun da an gama da shi a nan gurin ka ka cire shi daga nan ka ja shi kan gurin to akwai irin wannan usulubin a cikin alqur'ani na a fara wani zance ba kara shi shi ba sai a cire a kai can gurin sai a cire a yanan gurin sai ga gaba ɗaya ka rikita abokin tattaunawarka sauran su kila da an tsaya a na farkon ya baka wahala amma da kashi shiga can da shi ka shiga can da shi sai rikici to wato dai ba kowa ne ke iya munazara ba za ga baiwa ce Allah ke baiwa mutane wani kaga ba ba da ilimi mai fadi amma yana da abin nan iya tattaunawa yana da zuriya wajen tattaunawa ko mai sirri bazance shi ne wanda yake sauraron abokin adawarsa lokacin da yake yi kare to lokacin da yake ba ka saurare shi sosai a ka ba shi kyawun saurare dan a cikin kila idan ya minti biyar yana magana magana da ya fita a minti na farko ya rushe ta a minti na uku magana minti na karshe na biyar ta rushe sauran sai ka tara masa sanaku zo suka ce to kai yanzu ban san ma me zai yanzu da shi ba a farko ka ce kaza a nabi ka ce kaza sai da yanzu ka sashi a matsayin kariya yake yi kaga a madadin kai hari yake yanzu ya zo me yake yi kariya kai kokarin lokacin da kuke tsana ya zanto kariya zai yi to ka gama da mutum to duka dai waɗannan akwai littattafai da malamai suke wallafawa kan irin wannan wanda zai yi tunawa da gaggawa irin littafin al-fasih wal munazara na Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti gaskiya mantiki ne ya tace shi ya tace shi ya kawo masail sa wanda ba falsafa a ciki wanda idan mutum ya karanta zai karu ko kuma littafi na al ma'rifa na abdurrahman Abannaka ne yana da kuma da gini amma aka tashi shi yadda zai zai zama ba ba wannan dattin da ke cikin mantiki ana kulle halin abinda nake so in kai da rafi idan za ka tattauna ne da mutum dan ka ba shi ansa kaga anan ka iya saurara shi sai ya zanto anan wurin tauraren da za ka yi masa ba wai taurare ne kawai ka yi shiru kawai ba shi kenan ba amma in kawai ka san ba tattauna ce ake ba ba kuma iya mar. mai yadda masani za ka yi ba ba kuma wa'azi za ka yi wa mutane ba to fala ta kawo duba hum shine al'asu hatta ya kudu fi na ghairi a ƙarshe Allah ce inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a Allah zai tara kafirai da munafikai a cikin jahannama gaba daya Allah tsare wannan kuma yace fadin Allah ta'ala wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث wannan aya tana nufin kenan mutum zai iya cin gadon ƴar uwarsa shakikiya eh abinda aya take nufi kenan ko da yake ba za ka ɗauki wannan ayar haka ka fitar da hukuncin ba dan wannan ba yarwa shi kike ya take magana ba a gaskiya wato irin wannan tambayar ce mai tambaya zai zurma mutum idan bai lura ba ina jin da gangan ya wannan tambayar duk da ya karshe ya addu'a Allah ya kara maka lafiya ya maka imani ya mai na gano ramu a nan ayar kwata-kwata ba ta magana kan yar uwa shikikiya yar uwa shikikiya tana cin gado amma ba da wannan ayar ba yar uwa da ake magana a nan wurin ko dan uwa li ummi ne wa in kana rajulun yurasu kalalatan mutum ne ya mutu za a gaje shi a matsayin kalala kalala Allah zai laisa lahu aslun waris wala far'un waris al cikin rabon gado uba uwa ko kakanni baya da su alfar'u ya'ya ko jikoki baya da su mutum ne ya mutu baya da iyaye baya da yaya baya da kakanni baya da jikoki shine kalala aw imra'atun ko ko mace ce ita ma ta mutu a wannan matsayi na kalala walahu ukhtun sai zanto yana da yar uwa walahu akun in namiji ne yana da dan uwa aw ukhtun ko yar uwa to me ban gadan kowanne sai Allah ce bi kulli wahidin minhum as-sudus kowanne ɗaya daga cikin su za a bashi sudus sudus shi ne ɗaya cikin shida fa in kanu aktsar min zalik amma in sun fa haka yawa dan uwan ya kai biyu zuwa abin da yake sama da sama sama da haka fahimsu da kawo sulus za su yi tare a cikin sulus min ba'di wasiyatin yusabiha audainin ghayra mudar wasiyatan min Allah wallahu alimun alim cikin ayar ke amma ayar da take magana akan yan uwa shi kai karshen suratul nisa din kenan yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa ana amma nan walahu akun aw ukhtun ana nufin li ummai yasa akwai qira'a shazza ta Abdullah ibn Mas'ud walahu akun aw ukhtun li ummin falikulli wahidin minhum mas'ud domin yar uwa shakikiya lokacin da za ta gaji dan uwanta da baya da kowa a duniya sai ita abinda za ta samu a cikin dukiyarsa za a ba ta rabi rabi kuma a kai baitul mali ko a mata raddi sai ya kasance ta'khudhu an-nisfa bil fardi wan nisfa al-baqi raddan a wurin waɗanda suke ganin a iya yin raddi a cikin babin rabon gado ko hiya ta'khudhu an-nisfa bil fardi wan nisfa al-baqi yu'ta li baitul mal a wurin wanda suke ganin ba a yin raddi a gado tunda matsala ce khilafiyya to in shi ne mace zai gaji yar uwarsa wanda ba ta da kowa a duniya sai shi fa sai Allah ce wa huwa yarithuha shi kuma zai gaje ta sai Allah bai faɗa din ba abin da zai gaje mai duka da ita ta samu rabi to shi kuma zai gaje ta gaba daya in ma baka fahimta ba sai ka koma ka'idar da zakari in ita mace ta samu rabi shi sai sami duka فإن كانت سنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم wato kaga bambancin a nan gurin tunda yan uwa sakikai ko li'abbai su suna cin gado ne ta hanyar faradin a ta hanyar asibci akwai lokacin da suke ci da farzi akwai lokacin da suke ci da asubci mazaje suna ci ta hanyar mai asubci mata suna ci ta hanyar mai farzi namiji ko ya ci da asubci ko ya ci da farzi mace kuma za ta ci ne da farzi kadai kaga idan ita guda ɗaya ce za a ba ta nisfi nisfi kuma farzi ne wala kuma nisfi ma ka azwa da wala ha nisfi ma tarka uwa wannan farzi ne amma shi da aka ce uwa yarsuha kaga wannan ai asubci ne domin wanda duk zai cinye dukiya gaba ɗaya ya zama asibi fa kullu man ya'khudhu kullal mali min al qarabati aw al mawali aw kana ma yafdulu ba'da al fard lah fa huwa aqu usubati al mufaddala kal abi wal jadd wa jadd al jadd wal ibn inda faqdihi ila akhirih a kaga anan gurin zai shiga dole shi ta hanyar wato asibci da haka zai cinye amma al ikhwa li um kuwa to wannan ashabul furuz ne da'iman ba ta cin gado ta hanyar asibci sai dai su gado ta hanyar farin mazansu da matansu wali kulli wahidin minhum as-sudus minhum ay min uqtin aw akhin as-sudus fa in kanu akthar min zalika fa hum shuraka'u fi thuluthi shuraka'u kaga daidai wa daida rabban mace da rabban namiji daidai wa daida idan yan uwa uwa ta hada kuma ya kasance biyu ne zuwa abin da ya zama, daidai ake raba musu ba a bambanta su da shi. shi ne ce wa yastawil inas wa dhukuru fihi kama qad awdaha al mastur ji mai rahabiya shi ne fahimtar kawo fi sulus amma idan yan uwa su ki kai ko li abai to in sun kai biyu zuwa abin da ya zama maza da mata to lil zakari misal hazru unsayi idan namiji ne guda ɗaya ya cinye rika idan mace ce guda ɗaya a bata nasufi idan mata guda biyu ne zuwa abin da ya sama sai a ba su sulusani da in kana ta sanatai ne kwallon ma sulusani min matar in a takuɗa ke maza da mata fa in kanu ikotar rijalan wani sa'an falil zakari yusuf hazul unsayin yubayyana Allah lakum an tadillu wallahu bi kulli shay'in alim alaikum salam kamar ya in ya riga ka mutuwa tsewa. mutum ne aka ce zai gaji yar uwarsa su biyu ne gade a duniya ba su da magada sai sai shi sai ita ke da shi yana da yaya amma dai ita wannan ba ta da wani dan uwa a duniya sai shi kaga zai gaji duke ta in ta mutu sai ka ce me a hakana nufi sai shi ya riga ta mutuwa sai ƴaƴansa mutum ne yana da ƴar uwarsa ya ko kanwa su kadai ne a duniya sai ya mutu sai ya kasance yana da ƴaƴa sai ita wannan matar daga baya sai ta mutu kana nufin ƴaƴansa dinnan za su ci gadon za su ci abu na wani amma suna cin gado ai idan ka dasafa cikin masu cin gado guda goma sha biyar cikin maza guda bakwai cikin mata idan suna cin gado wannan nufin guda goma sha biyar guda bakwai ke ijmalan kenan amma in tafsirin ya za su kai guda goma suna cin gado malam mazin baka hada kira biya ba kuma ala abdullahi ya ce Allah son wake baka hada kira ya mutum ya za ta kira ba to idan baka hada kira biya ba sai ka yayi gina ta iya yiwa don tattara da mutum su kaki ya fahimta ka iya raba amma dai za ka fi saurin iska ka bari ayi. alwari suna mina rijali ashara asma'uhum ma'rufatun mustahira kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza ma sai ka kana والوارثات من النساء سبع لن يطهن غيره لن يطهن غيره الشرع كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا tambaya ta kuna da tsarin kudu ku tambaya ta kusa da karshe wannan tana da yawa za mu bar ta ce wani mako insha Allah tambaya ta kusa da karshe wannan yana yana magana ne ko dake wa tambaya mace yana cewa akwai kamfanin Bakko BAGCO basko idan na karanta sunan daidai yace ba a ban sai sallar juma'a dan Allah a taimaka a sanar da mai girma gwamnatin jiha shawara zan baka kai da karbutu ta takardar idan kana cikin ma'aikatan ba kuna da union na ma'aikata ba in ba ku da shi sai ku kafa in ba ku da kungiya ta musulmi ma'aikata a wannan kamfanin sai ku kafa idan kun kafa sai ku rubuta takarda da kokin ku ga kamfanin cewa kuna son a ba ku dama ku je sallar juma'a a rubuce sai ku shigar kuna da kwafi a wurin ku kamfani ya ki ansa bukatar ku sati daya sati biyu sati uku ai kuna da rikodin wannan takardar sai ku sake rubuta ta biyu ina zuwa bari in karasa idan kuma rubuta ta biyu sai ba wannan takardar sai ku dauke ta sai ku je ku samu kwamitin shari'a da mai girma gwamnati jihar Kano ya kafa ku kai masu koken ga fa kuna aiki a kamfani kaza a cikin Kano amma ba ku da muku sallar juma'a da tabbatar kwamitin shari'a za su yi kokarin nazarin wannan ko su da kansu a iyakacin hurumin su su yi magana ko kuma su yi magana da gwamna amma a gaskiya kan yana da kyau gwamnati ta yi nazarin abubuwan da suke faruwa a Kano wato akwai al'amurra na cin mutunci da Allah suke mana a Kano na raini da wulakanci wanda bai kamata suna yi ba akwai kamfanonin da yake sanannu ne a da ba sa barin ma'aikatan su su ce sallar juma'a ko a dakata kuma a kano suke wanda da ka'ida ya kamata da san dai mun san akwai tun ma lokacin su gwamna rimi akwai wani monitorin kwamiti da ke lura ma da ma'aikata da ake ɗauka kamfanonin da suka zo suka kafa kamfani a kano yan kano nawa ne a cikinsu duk wani mutum wanda za a kawo daga wajen Kano sai in ba dan Kano da ya kware akan wannan fannin za a kawo shi kuma haka ya kamata haka ya kamata san a gudu a kasar su haka suke yi amma dan raini har mai gadi sai a dauko dan wajen Kano a cikin Kano kaga dai mai gadi shine abu na karshe wanda yake dan security da zai sa uniform a bashi abin binne ya rika bannan duk sai a dauko dan wajen Kano leburorin ga maza da mata yan wajen Kano kuma a cikin Kano da haka kamfanonin suke wannan ayi wulakanci ne kuma ku lura da wadansu bankuna na kudancin kasar nan da suke nan Kano ko da suke dukkan arewa gaba daya daidai da plate number da za su sa a jikin motocin su lambar Lagos suke sawa kan sa lambar Kano su rinka canjin takardu suna baiwa kudin gwamnatin jihar Kano kudaden shiga plate number na mota ta banki sai ga lambar Lagos ma'ana ba za a sa lambar gwale ba ba za a sa lambar dala ba ba za a sa nasarawa ko ina ne ba wai wannan dan kudin tantan da takardu na duk shekara din nan sai dai a kai wa gwamnatin jihar Lagos ba za a kawo Kano ba ai wannan reni ne da kanci to abin da kanci da bakin ciki shine Kano ta keto wani zamani da ke waɗansu gwamnoni waɗanda babu dai abin da za ci sai dai a barkar cikin gashin ta fatan mu a yanzu ya kasance an samu wani canji amma akwai ban haushi da ce wannan laini ne wulakanci ne ka duba dan Allah masu dogayen motocin nan ba dokar da ba ba su ba Kano su rinka sauke fasinja a tashoshi na ƙananan hukumomin Kano state da suke cikin jihar Kano amma su je kofar ofis sai su je kofar ofisoshin su a sabon gari su suke fasinja sai da ba a karban kuɗin shiga a wajen su a ga wannan wulakanci ne raini ne har ma da aka wa waɗansu magana a kwanaki wai za su yi zuciya su daina zuwa kano to ƴan za su daina zuwa mu waye zai ciki wallahi su ne zan su to amma dan sun raina mu saboda ba mu da shugabanci shugabannin mu ba su da kishin mu sai kawai su lana suna mana kallon banza ka ga mutum a garin ka yana tofa ma yawo idan ka je garin sa fa wallahi ka je kamfanonin da shara duk mai hankali ya je ya nazarin leburori a kowane kamfani tun daga da zuwa ina ne ka je talawa ko ina ne ka tafi ta ta duk wani ɗan da kano yake ka je ka ga yadda wulakanci ka ga arna ne zurutu da ne da laibar arne za a ɗauka ma'ana mana da ya zama da tsaron suna zaman kashe wando ba za a ɗauke su ba gwamnati tana da dama ta rufe kamfanonin nan ko ku ɗauki 'yan kano ko ku rufe ko kawo mana wani ƙwararru muke nema kuke nema menene abin da ɗan kanan ba zai iya ba har sai na waje mun yadda ku je ku ɗauko inda daga faransa ma za ku ɗauko inda ɗan kano bai iya ba amma duk abin da ɗan kano zai iya yi to in duk ɗauko wani ɗan wajen kano sai dai san inda dare ya masa kano ce haka kaduna ce haka duk jihohin mu na musulmi a ce haka amma dan wulakanci shi ke nan kanta a ce mana mutunci a garinmu amma har wani kamfani ya isa dan Allah a Kano inda ana zama na gaskiya ya hana ya hana mutane da sallar juma'a kuma shi kenan a cigaba da zama a haka duk da haka in dai an samu tsayayye da zai tsaya in dai an samu tsayayyu da za su tsaya jihadi ne ba da an kore ka daga aiki Allah ba zai musanya maka wani ba ai wannan shi zai baka dama in da kana abin fata yanzu kai full time da sai ka yake da wannan kamfani ka sanar da malamai a sanar da wane ne a sanar da kwamitin shari'a a sanar da gwamnati a yi surutu a yi magana a rediyo bbc a yi hayaniya wata rana in ma ya kama a bude rashin jihadi a kamfanin a aje a bude amma ai wannan rashin mutunci ne a ce wai ba za a bar mutane su yi sulan jawa ba rashin mutunci wallahi raini ne kuma wallahi shugabannin mu in musu wani abu sai Allah ya tambaye su ranar tashin kiyama Allah wallahi wannan wulakanci ne haƙƙi ne akan gwamnatin Kano haƙƙi ne akan masarautar Kano haƙƙi ne akan dukkan wani ɗan kasuwa da yake da jari ko rabi ko duka a irin waɗannan kamfanonin da suka kawo ƴan kaskan ma'aikata suke wulakanta mutane wallahi duk wanda bai ba ko masarauta ko gwamnati Allah dan tsaya a gaban Allah su da al'ummar Kano ranar tashin kiyama